ban so a ce plan ɗina ya lalace a yanzu ba na so a ce na cimma burina ina son mu haɗa kai mu yaƙi asabe da maman shi domin cimma burinmu ina zuwa gun yan bori da yan tsufu da da da bokaye ba ana dan neman abin arziki don neman aje da ni wallahi ki kalle mu nan gaba ɗayan mu dukan bikin haife mu ya za a yi ki ce za mu haɗa hannu da ke mu yanzu ta mu muke yanzu kai haka zaka zauna matarka tana da gida kai baka da gida To yanzu ya ce gani zan yi lore? Na san yadda zan in cusa kaina har cikin ɗakin ta. In ɗauko takardun gidan mu sayar kaga sai mu raba kuɗin ka ɗauki rabi in ɗauki rabi ka aka huce takaici. Kin zo kofar gida sai ta yadda jijiyoyin waki jijiyoyin wuya kike akan wannan ɗan karan abin wai shi ya wale. Wallahi tallahi sai na aure ya wale. Kawai idan za ka bi ni ka biyo ni mu tafi. Ah wallahi ko ku bani cikin kuɗi na. ko kuma na muka hauka mai sigari. Ya? Hauka mai sigari? Eh. Ni yake ke ma Na ƙarfin tura gada. Zo zo da Allah. sai kun gaya min me kuke kullawa da kai da laure idan na kyare ku in tafi a tsaye. Wallahi ki so, ki zo ki gan fasa miki kwakwalwan kanki sai ya zube a ƙasa nan. Dama ke mahaukaciya ce ai, ki ajiye dutsen ki zo ki gani. A'a da wani ne a kaina, dan Allah ki maso kusa ki gani, na ce ki maso kusa ki ga ikon Allah. Laure, laure.